Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 16 ga watan Mayu na shekarar 2017. A shirinmu na yanzu za ku ji martanin da gwamnan jihar Zamfara Abdulaziz Yari ya maida game da rahotannin da ke zargin cewa ya gina wani ƙasaitaccen hotel da kuɗin gwamnati. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya da Sanata Aliyu Sabi Abdullahi akan abin da ake ciki game da kasafin kuɗin bana. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan shin a ganinku me ke sa akan sami yawan takon saƙa tsakanin fada shugaban ƙasa da 'yan majalisar dokokin Najeriya game da batun kasafin kuɗi. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari ga labaran. Mai baiwa ƙasar Amurka shawara kan harkokin tsaro HR McMaster ya faɗi yau talata cewa bayanai game da ta'addanci da kuma barazana ga harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa waɗanda shugaba donald trump ya tattauna kansu da jami'an diflomasiyyar rasha a makon jiya sun dace kuma san hakan bai yi wani lahani ga majiyoyin bayanan sirrin amurka ba mcmaster ya ci gaba da kare bayanan da ya yi ma manema labarai jiya litini cewa yadda kafafen yada labaran amurka suka nuna cewa trump ya bayyana wasu muhimman bayanai ga ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov da kuma jakadan rasha a amurka sergei kislak cewa tana yiwuwa kungiyar isis ta shigar da wasu bama cikin jiragen sama ta wajen ɓoye su cikin ƙananan kwamfutoci ba gaskiya ba ne shugaban na amurka ya gana da lavrov da kislak a keɓe a ofishinsa na oval da ke fadar white house a makon jiya wannan bai wato bai ɗaga mani hankali ba ko ƙanƙani a cewar mark master wanda shi ma ya kasance a ganawar ta ofis ɗin oval wannan tattaunawar ta dace kuma ta dace a yi koma bisa ga tunanin waɗanda suke suke musinyar bayanai ta sirri da amurka sam shugaban ƙasa bai jefa wata majiya cikin haɗari ba a cewar mark mako guda bayan da shugaban amurka donald trump ya fusatar da turkiyya ta wajen bayar da umarni a bayar da makamai ga kurdawan siriya ya karbi bakuncin shugaban turkiyya ɗin rajab tayyip erdogan don tattaunawa yau talata a fadar white house ana kyautata zaton za su fi mai da hankali ne a kan wannan takaddamar da kuma sauran tashe-tashen hankulan da ke faruwa a siriya yanzu haka amurka na ɗaukar dakarun kurdawa na ƙungiyar ypg a matsayin abokan tafiya a yaƙi da isis da kuma ƙoƙarin da ake yi na koran mayakan daga tungarsu da ke rakka to amma kuma ita turkiyya na ɗaukar ƙungiyar ypg a matsayin ta 'yan ta'adda saboda alaƙarta da ƙungiyar kurdawa ta pkk wadda ta shafa shekaru goma tana yakin sunkuru a turkiya shugaba erdogan ya kira shawarar baiwa ypg makaman amurka abinda ya saba ma dangantakar turkiya din da amurka wadda ke da matukar mahimmanci to amma a makon jiya gabanin wannan tafiyar erdogan ya ce yana kallon ziyararsa zuwa amurka a matsayin wani sabon babi a hulɗa amurka da turkiya To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya na shirin wani taron gaggawa a yau dinnan talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na Koriya ta Arewa na baya-bayan nan kwana guda bayan da kwamitin ya Allah wadai da gwaje-gwajen tare kuma da barazanar kakaba mata ƙarin takunkumai. jiya litini ko mutum ya nuna alamar yana shirin ɗaukan matakin ladabtarwa kan koriya ta arewar saboda abin da mutum ya kira halin bijirewa mai cike da tsokana game da buƙatar tun farko ta cewa ta kawo ƙarshen duk wani shirin makaman nukiliya a wani bayanin haɗin gwiwa wanda ƙasar china ma ta goyi bayansa kwamitin ya bayyana abin da ya kira matuƙar damuwa game da takaddamar da gwajin wato eh, kaddamar da gwajin makamin da koriya ta arewa ta yi ranar lahadi wanda koriya ta arewar ta kira makami mai linzami na tsakatsakin zango wanda ya yi tafiyar tsawon kilomita 787 kafin ya fada cikin kogin japan hurucin kwamitin ya bayyana kaddamar da wannan makamin da take-take mai matukar janyo tashin hankali da ke ci gaba tayar da jijiyoyin wuya a yankin gabashin asiya da sauran wurare labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc Shugaban kungiyar gwamnoni a Najeriya gwamnan jihar Zamfara kuma Alhaji Abdulaziz Yari ya yi taron manema labarai inda ya karyata zarge-zargen da wasu kafofin yaɗa labarai suka yi masa bisa ga wasu bayanan da aka ce hukumar EFCC ta fitar cewa ya gina wani katafaren hotel a birnin Legas na zunzurutun kuɗi dala Amurka miliyan uku daga kuɗaɗen nan na Paris Club. Wato rarar kuɗaɗen sakan da gwamnatin Najeriya ta tsara aka biya gwamnoni. Ga dai ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa. Ga dai ƙarin haske da gwamnan jihar na Zamfara aziz Yari ya yi bayan da na mai tambayar menene ƙarin haske dangane da wannan zarge-zargen da aka yi masa a ciki har da maganar mayar da waɗansu zunzurutun kuɗaɗe naira miliyan ɗari biyar da aka ce wani na hannun damansa ya yi. to na farko abin da zan tambaya su kuɗi dai an ce an ba da su ba ɗauka su ake a kai su wani ɗaki ya ajiye ba a banki ake ajiyewa ko babban banki ko kuma bankin hulɗa na yau da kullum sannan kuma akwai kamat account ɗin da kuɗi suke shiga kuma suke fita to na farko dai zan yi mamaki kwarai da gaske inda za a ta'allaka cewa irin an na kuɗi kamar kimanin dala miliyan uku na gina hotel ko kuma ina gina hotel so lokacin da na ji wannan labari da yake ba shi na fara gani ba an ce ne a rahoton wata takarda da ake kira da nation ta kudu maso yamma cin ƙasar nan cewa ta ce wani gwamna yana gina hotel da kudin Paris Club. To na san zarge-zarge na mutanen jarida da sauran al'umma akan masu shugabanci yana da yawa. To na zata kila za a ce a jiha shi ne ko kuma abu wani abu kama da wannan. So sai gashi da jiwa rana sai aka ce aini ne ma. To sai ne mamaki daga ina sannan kuma ta hannun waye. sannan a yi wani wuri a lagos so umar gaskiyar magana shine ba wai in gina hotel ba a lagos banda koda square mita guda wadda mallaka ta ko mallakar wani a madadina ita gaskiyar magana so amma a lokacin da naga wannan gaskiyar magana shine ban natsu ba dalili shine na san da cewa akwai abin da a ƙarƙashin kasa saboda haka matakan da na ɗauka yanzu shine cewa zan garzaya kotu e da kuma efcc da kuma wanda suka ba da rahoto su tabbatar ma al'umma cewa wannan hotel ina take sannan ina ka ɗauki kuɗin nan kuma wa na ba kuma ina suka shiga kuma ya aka yi hotel ya zama na in akwai amma dai don masu saurare wannan magana da kowa ya yi ta shi dan jirin da ya yi ta da an ka ce da wanda ya ba da labarin a hukumar efcc din ina son gaya maka cewa wannan kiran ƙarya ne wanda yake ne. umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria. madalla a gaida umar faruk musa Majalisar Dattawan Najeriya ta ce har yanzu kasafin kuɗin bana bai kai hannun shugaban ƙasa mai riƙon ƙwarya ba saboda akwai wasu bangarorin gwamnati da ke dubin kwakwafi saboda kada a samu baraka kamar yadda aka samu a bara. Mai magana da yawon Majalisar Dattawa Sanata Aliyu Sabi Abdullahi shine ya bayyana wa murya Amurka haka a wata hira ta musamman da ya da wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda. maganan kasafin kuɗi distinguished akwai zargin cewa kun yi gyare-gyare wanda ba bisa ka'ida ba a kasafin kuɗin shekara 2017 ɗin nan to me za ka ce a game da haka magana biyu da harko dai demokradiyya ta ba da dama kowa ya irin tsokaci da magana da yake so yi a fahimta majalisa ta bi hanyoyi bisa ka'ida na kundin ƙasa da kuma tsarin demokradiyya wurin yin aikin ta bisa wannan bukata na kasafin ƙasa da shugaban fadan shugaban ƙasa ta kawo dama can bukata ce mu kuma a matsayin mu na wakilan jama'a mu ne constitution kundin ƙasa ta bamu dama na mu tsaya mu tantance abin da aka kawo sannan mu amince to ashe ko idan wannan ita ce tsarin duk abin da muka zantar a ƙarshe ban ga inda zargin cewa ba mu bi ka'ida ba ya hito in dai kun riga kun yi aiki kun amince da kasafin kuɗin mm. ana kyautata zaton kun riga kun kammala aiki a kansa ne gaba ɗaya eh to wannan ina ganin rashin fahimtar yadda aikin majalisa take shi ya kawo wannan amma bisa wannan dama yanzu zan yi ɗan takaitaccen bayani na abubuwan da ya kamata a ce ta faru a cikin aikin da muke yi a ranar da muka zauna alhamis na makon gada ta wuce da zauren majalisar dattijai da na tarayya suka zauna suka tantance suka amince da kasafin kasan to kawo wannan lokacin kamiti na appropriation na wa'annan majalisun guda biyu abinda suka yi shine sun zauna sun aiki tare sun dubi abubuwan da ya kamata su duba tare kuma inda akwai watan shakku ko kuma ƙarin bayani suna shaida ma shugabannin majalisa su kuma su kawo uh, watan su kai wannan magana zuwa ga fadan shugaban ƙasa don a tantance yadda aka yi aiki kenan kuma a ƙarshe a nawa fahimta kasafin da aka kawo kasafi ne wanda ɓangarorin duka suna sanar da yadda aka yi aikin nan lallai ƙarin da jama'a za su gani shine shugaban ƙasa ya kawo watan kasafin tiriliyon bakwai da ina jin ɗigo biyu da wasu ɗan kai mu kuma da muka zo muka yi aiki muka duba muka kai kasafin zuwa tiriliyon bakwai da ɗigo hudu da wasu abubuwa a kai wannan ƙarin ta samo nasaba ne daga ɗan gyara da majalisa ta yi wanda dama can bisa kan tsarin ƙasa akwai abin da ake kira medium term expenditure framework wata kwarekwaren kasafi ne wanda ke nuna yadda ƙasa take son ta kashe kuɗi cikin shekara uku to ita waga buƙatar sai an amince da ita an zartar da shi ya zama doka sannan ake kawo kasafin wannan shekara Madalla a gaida Madina Dauda. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne a kan shin a ganinku me yasa ake yawan samun takon saƙa tsakanin fada shugaban ƙasa da 'yan majalisar Najeriya game da batun kasafin kuɗi. Sai a kira a bayyana ra'ayoyi. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga Adamawa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Da Jauro Biri daga jihar Adamawa. To Malam Jauro muna jin ka. Wato abu da na gani ni a hankali na. Mm. Yanzu su jan majalisa. Mm. suna son su yi aiki wato suye su ne kawai ba sa son su bi umarnin da gwamnatin tarayya ta bayar a yi aiki da shi sai dai su zauna su tsamaci abin da to malam jaura dai mun so mu ji karin bayani daga gare ka amma kuma ka ya katse yanzu bari mu je kaduna salamu alaikum da wa muke magana daga kaduna malami na kaduna ko kana jin mu to malami daga kaduna ko malama daga kaduna ita ma dai ga dukkan alamu layinta ya goce amma muna da sauran lokaci sai a kira a bayyana ra'ayoyi yau kamar yadda muka bayyana muku muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin a ganinku me ya sanya ake yawan samun takon saƙa ko kuma ake takaddama tsakanin fada shugaban ƙasa da 'yan majalisa a najeriya musamman ma idan aka zo ga batun kasafin kuɗi Mun samu wani kira daga Jigawa. Hello? Hello da wa muke magana daga Jigawa. Mai magana Muhammad Usman Soja, unguwar Jibirin Kaugama Local Government, Jigawa State. To Malam Muhammad muna jin ka. Eh, dangane da wannan mauri da kuke magana a kansa. Eh. Wato abin da yake kawowa takun saka tsakanin 'yan majalisa da fada bangaren shugaban kasa mm. ba komi ba ne son zuciya ne na 'yan majalisun yake shigowa ciki ne kawai ba wani abu ne mm. ko me eh. dalilin da ya sa ka ce haka eh ai saboda dukkan yawancin abubuwan da suke fito ai bukatunsu ne kake gani idan ko da ƙari za samu za ka gara bangaren bukatunsu ne suke kawowa suke son zuciya suke ƙari a ciki to malam muhammad usman soja kenan daga jigawa mun gode yanzu kuma bari mu je zaria barka da aiki barka ka dai da wa muke magana mai magana alhaji hassan marafa baka shan ruwa sai zamzam daga tudun wada zaria jihar kaduna nigeria to alhaji marafa baka shan ruwa sai zamzam menene ra'ayinka to ra'ayina gaskiya ni ina ganin kaman wato wayewa ne ma wato dimokuraɗiyya tana so ta bunƙasa a Najeriya ni na fahimta fa. Muna jin ka. Kowane ɓarayi eh kowane ɓarayi yana so ya nuna ikonsa na wato abin tsarin mulki ya bashi. Saboda wannan ni ban ga aibu ba. Su 'yan majalisa suna iya yin su su kare abin da mulkar ƙasa ta ce. Shi kuma ɓarayin eh, eh, zartarwa suna iya yin su su kare abin da dokar ƙasa ta ce shi kenan kawai. Saboda haka in ma an ce ba a fahimta ba a je kotun kotun interpreting. masara to alhaji marafa kenan baka shan ruwa sai zamzam daga birnin zazzau yanzu kuma bari mu je bauchi Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America sunana Ayuba Garba Imam daga kacin madaki a jihar Bauchi. A tsakanin fadan shugaban kasa da kuma 'yan majalisa akan maganan budget na kuɗi to a gaskiya mu muna so 'yan majalisa dai su duba da idon rahama su gani saboda su ne suke duba kasafin kudin kasar nan su kuma fadan shugaban kasa suke tura musu to ya kamata su duba su gani su tausaya ma 'yan najeriya saboda halin da muke ciki su duba kudin nan su sa mana hannu saboda su tura mu fadan shugaban kasa a taimaki jama'a saboda a gaskiya ana cikin dan wani hali na matsatsin rayuwa to idan suka sa hannu suka tura din shi To Ayuba Garba Imam layin ka ya goce da mun ji karin bayani sosai daga gare ka amma yanzu bari mu sake komawa Zaria wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Zaria. Eh Abdulhamid Abubakar ne daga Kwarbe Zaria City. To Malam Abdulhamid muna jin ka. To wanda 'yan majalisar gaskiya suna son ransu ne ba su so babu Buhari ya mana aiki ne kawai zu suna son ransu ne gaskiya in an ce shine zartar to su ba za su so zartar a ce shine aiki ba su sun fi so su dinga su dinga sa mishi suna babbata mishi abubuwa gaskiya wannan 'yan majalisa su suke mana wannan kafan angulu ba ruwan baba buhari to amma malam abdulhamid 'yan majalisa ba suke wakiltar jama'a ba to ai ba su dawowa muna ganin su ai wallahi ba su dawowa muna ganin su ina ma muke ganin su mu mun zaɓe su ma sun tafi ne ko ganin su ba mu yi ballantana su ji shawarar mu ba kuma ta hanyar da za ku iya neman su ko gaya masu koken ku ko mun kash mun so dai mu ji karin bayani daga Malam Abdulhamid daga Zaria amma shi ma kuma ya samu matsala layin shi ya katse. Amma har yanzu dai a jihar Kaduna mun samu wani kiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Madan Dauda barka da aiki suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa kana lafiya? To Lafiya launace Maryam Dauda. To muna jan ka. To alhamdulillah idan muka ɗauki wannan abin da yake faruwa tun farko shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari mm. ya ɗan yi kuskure wanda yake ya kamata a ce duk abubuwan da ya kamata majalisa ya shiga ya nuna amma ya ce a yi dimokuraɗiyya. domin yarda da wannan kwarai da gaske dimokuraɗiyya amma kin ga 'yan majalisar nan tsakani da Allah ba sa son Buhari wa talakawa ayyukan da aka zaɓe shi domin duk wanda zai tashi in yunwa yake ji talaka zai ce baba Buhari ne duk hmm. abin da zai zai ce baba Buhari ne to ba a sawa hannu ba ba ba ya abin nan ba suna gaban kansu ne kawai suna so da dakushe wa talakawa san Buhari ko mu abin da muke so mu ga yan majalisa baba Buhari Allah ya kara mai lafiya amma muna nan muna son baba Buhari kuma Allah da su yi wa talakawa abin da suka zaɓe shi don ya musu To Alhaji Musan Garo mun gode da ra'ayinka har yanzu dai mun samu wani kiran daga Kaduna. To Alhaji Musa Garo a Sokalati Hajja Maryam sunana Murtala ina kiran ku daga garin gasa a Kaduna tarihin Najeriya. To Malam Murtala kana lafiya? Lafiya na Maryam da a gaskiya di kuma abin da zan na fahimta shine cewa an ce fa idan kiɗa ya canza dole rawa ma ya canza. Mm. To abin kawai da na fahimta ya kamata a ce akwai tuntuɓa na ƙarƙashin ƙasa abin da nake nufi ba wai a bada cin hanci ko nawa ba. Kila kafin akwai rashin fahimtar juna ko kuma akwai tuntuɓa kafin a aika musu da wani sako majalisa. Eh. Saboda jam'iyya ɗaya ne kuma jikin jam'iyya ɗaya ne to ya kamata a ce to ga ƙwallanan na zan ba zan ba wa na fasin. In ya zo kawai ka miƙa ta ta shiga cikin raga ba wani dogon yanka da sauransu. abin da ya kamata a ce ana yi da tsakanin farin shugaban kasa da majalisa kenan da fatan za a tashi lafiya. To mun gode Malam Murtala kuma a nan za mu dakata da ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za mu sake baku wata damar. Wasanni a takaice. Labarin wasanninmu na ranar yau zai tare ne a jamhuriyar Nijar inda a ƙarshen makon da ya gabata kungiyoyi na rukuni na ɗaya da na biyu da suka samu ci gaba da wasannin ƙwallon ƙafa na kofin shugaban ƙasar wanda za a yi final a ranar uku ga watan Agusta idan Allahu ya kai mu suka sake haɗuwa da juna a filaye daban-daban na ƙasar inda a garin Arlit a jihar Agades a Kokana Football Club ta yi banza da banza da Espoir Football Club ta birnin Zan sandar bayan sun share minti 90 suna dabsawa sai daga na aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida inda a na ta agades ta nasara ci uku da banza gaban espoir din malam labi ɗaya daga cikin masu goyon bayan kungiyar kwallon kafa ta zandar din cewa da espoir ya yi muna karin bayani game da yadda suka ji da wannan rashin samun nasarar kofi na shugaban kasa dai a wani zamu gaskiya ko yana taya daidai kan ka dama shi ai baro tana taya da hali da su sun yi mu hali kenan dole dole ne su yi mu abun eh, hoɓasa da ake cewa amma mu gaskiya mu yi kokari dai mu tarbi gaba kuma Allah kama mana mu haka zalika an yi wasanni a babban birnin yamai as garden national ta shahe dandi football club ta gaya ta jihar doso da ci hudu da daya sai as fan ta babban birnin yamai da ta yi wa gs adar ta birnin ta bugun kawo yuka hudu da daya geri ta yamai din ta sha kashi daya da bakwai a hannun renaissance dukkan suna babban birnin yamai yayin da salis sporting club ta babban birnin yamai ta shahe jangwarzo football club ta birnin maradi da ci uku da nema kuma Depp ta mai da takwaranta ta mai as nijelek Depp din ce ta nasara ci biyu da nema rasin ta mai ta sha kashi ɗaya da uku a hannun as police national ta mai sai kuma as duan ta mai wadda ta sha kashi ɗaya da biyu gaban gendarmerie football club sai dai abinda bai wa ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa daɗi ba a cikin waɗannan wasannin shine ganin cewa dukkan wasanni guda bakwai an yi su ne a babban birnin mai yayin da aka yi ɗaya tilo kawai a garin arlit abinda waɗansu ke cewa wannan bai daidai ba ya kamata a ce sauran filayen wasanni na ƙasar an yi amfani da su a irin waɗannan wasannin gaskiya abun mu bai mana ba me bai mana ba ya kamata yanda akwai sauran kulabobin na a sauran jahohi a ce su ma ya kamata an kai musu wannan wasan sanyi ga wanka ɗokarin da magana eh, ya yake bude ce ya kamata kenan wasa a ce na an kai shi mana da can ma haka kenan bai a ce duka wasa a doka a kai shi can ya mai a Idan muka leda kasar gaban kungiyar kwallon kafa ta kasar Mali ta 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai ta yi banza da banza da takwaranta ta Tanzania yayin da duka wannan rukunin jamhuriyar Nijar ta yi biyu da biyu da Angola sai dai ma'abuta sha'anin wasannin kwallon kafa a jamhuriyar Nijar suna cike da takaici ganin cewa Nijar din ce ke ci biyu da banza har rabin lokaci kamin Angola din ta rama ci biyun da Nijar ta yi mata Haruna Mamman Bako na birnin birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shekaru biyu da aka yi ana yaƙi tsakanin 'yan hutu da gwamnatin ƙasar Yemen wanda ƙasar Saudiya ke marawa baya ya bar mutanen Yemen cikin halin kunci da fama da fari mai tsanani kamar yadda shugaban hukumar agaji na kasar norway jan egland ya furta a cewar majalisar ɗinkin duniya daga lokacin da aka soma wannan rikici a shekarar 2015 zuwa yau kimanin mutane 4,800 ne aka kashe yayin da wasu mutanen fiye da 8,200 suka samu raunuka haka kuma a lokaci guda mutanen ƙasar yamin fiye da miliyan uku suka rasa muhallinsu yayin da kimanin mutane miliyan goma sha tara ko a ce kimanin kashi saba'in cikin ɗari na ɗaukacin mutanen ƙasar suka afka cikin halin buƙatan agajin gaggawa. Yau zancen da ake akwai fiye da mutanen Yaman miliyan goma sha bakwai da ke fuskantar ƙarancin abinci mai tsanani. Yaƙin na Yaman ya jawo karyewa tattalin arzikin ƙasar da dakatar da shigowa da abinci, magunguna da man fetur. ko dama can kafin barkewar rikicin yaman na shigo da kusan kashi 90 cikin ɗari na kayayyaki magunguna da man fetur ɗin da ƙasar ke amfani da shi daga ƙasashen ƙetare abin da wannan yake nufi shine idan dai ba a daina faɗan ba babu alamun cewa yaman na iya magance matsanancin halin da take dab da afkawa cikinsa amurka na cikin manyan ƙasashe masu taimakawa yaman a watan afrilu amurka ta bayyana ƙarin kusan dala miliyan 94 domin taimakawa mutanen kasar Yaman. Wannan ya kawo jimillar kudaden da Amurka ta taimakawa kasar ta Yaman da su zuwa dalar Amurka 526 tun shekarar 2016. Za yi amfani da waɗannan kudaden ne wurin samar da abinci, ruwan sha, abinci masu gina jiki ga iyalai da ƙananan yara da ke fama da tamuwa da kuma samar da kayayyakin tsafta. da kuma magunguna da kuma horar da ma'aikatan kiwon lafiya har ila yau za a samar da gidaje na wucin gadi ga waɗanda suka hasa gidajensu sakamakon faɗan rigimin ƙasar yaman ne ya haifa mata da wannan bala'in take fuskanta amurka za ta ci gaba da taimakawa mutanen yaman da kuma ƙoƙarin samar da hanyar shawo kan wannan tarzoma ta hanyar shimfiɗa yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin ɓangarorin da ba sa ga miciji. amurka na kira ga duk bangarorin da abin ya shafa da su tabbatar da sun bude hanyoyi domin a samar da kayayyakin agaji da kuma na kasuwanci a kowane lungu a kasar haka kuma amurka na kira akan kasashe masu ba da tallafi da su kara yawan tallafin da suke badawa wa mutanen wannan kasar domin a samu cimma biyan bukata. To, sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To agogon mu a birnin Washington DC yana cewa karfe biyar saura minti biyu yanzu kuma ga labarai amma a takaice. a takaice mai baiwa kasar Amurka shawara kan harkokin tsaro HR Mark Master ya faɗi yau talata cewa bayanai game da ta'addanci da kuma barazana ga harkokin zirga-zirgar ƙasa da ƙasa waɗanda shugaba Donald Trump ya tattauna kansu da jami'an diflomasiyyar Rasha a makon jiya sun dace kuma san hakan bai yi wani lahani ga mujiyoyin bayanan sirrin Amurka ba. magmasta ya ci gaba da kare bayanan da ya yi ma manema labarai jiya Litini cewa yadda kafafen yada labaran amurka suka nuna cewa trump ya bayyana wasu muhimman bayanai ga ministan harkokin wajen rasha sargi lavrov da jakadan rasha a amurka sargi kislak cewa tana yiwuwa kungiyar isis ta shigar da wasu bama-bamai cikin jiragen sama ta wajen boye su cikin ƙananan kwamfutoci ba gaskiya ba ne kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya na shirin yin wani taron gaggawa a yau dinnan talata kan gwaje-gwajen makamai masu linzami na koriya ta arewa na baya-bayan nan kwana guda bayan da kwamitin ya allah wadai da take-taken koriya ta arewa to madalla mun gode da takaitattun labaran muka kawo karshen mu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. a madadin ibrahim ka'almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da mai sa'ida hamdun da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan musulaiman tarawali maryam dauda ke cewa ku kwana lafiya.